أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya da mu a wannan masallaci mai tarin albarka ta masjidul salafiya a wannan unguwa ta jugal a garin ci gaba da gabatar da karatu a wannan littafi mai tarin albarka na tsariku salihina ila rabbil alim hanyar salihai zuwa ga ubangijin halittu wanda eh, a sheikh wahid abdulsalam bali ya rubuta wanda muka ji sunansa daga baki malaminmu shek muhammad awal uh, albani zaria muna roƙon allah ya masa rahama ya karbi shahadarsa mun karatuttuka a wannan littafin guda biyar yau karatu na shida a wannan yini na asabar yawwa Allah 22 ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1435 ta dace da boko sha biyu shana iko Allah har sha biyar sha biyar ga watan Novemba shekara ta 2014 miladiya a ah, yau za mu tashi fadlus salati fi awwali waqti hako falalar sallah a farkon lokacinta falalar sallah a farkon lokacinta babin farko as-salatu fi awwali waqtiha min afdalil a'mal malaje sallah a farkon lokacinta na daga cikin fiyayyun ayyuka mafiya daraja sai malam kai tsaye bude mana da hadisin abdullahi dan mas'ud ya tafi sahihaini an ibn mas'ud a sahihul bukhari da muslim an samu hadisi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu أن رجلا سأل Sallallahu alaihi wa sallama وسلم أي الأعمال lalle wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam. cewa wani aiki ne ya fi wani aiki ne ya fi ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salatu ha salla ga lokacinta salla a lokacinta wa birrul walidaini da biyayya wa iyaye guda biyu sai na uku thumma jihadu fi sabilillah sa'annan jihadi don ɗaukaka addinin Allah ya gabatar da sallah a farkon lokaci don ibada ne ƙololuwa kuma ibada ne na Allah babu wani da yake cin riba a ciki Allahu akbar sami Allahu liman kaga haƙƙin Allah ne wa birrul walidaini sai haƙƙin iyaye ba haka qur'ani ya kawo ba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ya fara da haƙƙin Allah sai wa bil walidaini ihsana sai na uku tummal jihadu fi sabilillah sai jihadi don ɗaukaka addini sai gabatar da biyayya wa iyaye akan jihadi domin wani ya zo da annabi cewa zai je jihadi amma ya bar iyayensa na kuka sai annabi ya ce ka koma ka sa su farin ciki yadda ka sa su kuka wani ya zo zai tafi da hali annabi ta halin wale dai ka iyayenka biyu suna rayu sai ce eh ya bai ta hima fata kulawa da su ka nema musu abinci shi ne jihadi saboda ka koma gida to malam ya ce wani hadisi ya zo a littafin sahihul bukhari hadisi na 7534 duk da sahihul bukhari ya maimaita hadisin nan a wurare guda uku wuri na farko hadisi na eh, dubu biyar dubu biyu da dari eh, ina jin idan mun duba sun bukari akwai na dubu bakwai da dari biyar da talatin da kudu yadda ya ka a nan akwai na dubu biyar da dari biyu da saba'in da ɗaya eh, akwai dari biyar da ishirin da bakwai akwai kuma dubu biyu da dari ɗaya da tamanin da to still ya maimaita hadisin na izzatul yadda anan ya nuna ya zuwa bukhari ko ya zuwa musul hadisi na 85 babin gaba hadisi ya sai kawo A salatu ala wakti min a a'mali ila Allah sallah a farkon lokacinta yana daga cikin mafi soyuwar aiki a wajen Allah mai girma da daukaka ya sake kawo hadisin tasu fi sahihaini an ibn Mas'udin radiyallahu anhu anna rajulan سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله kaga wannan fa'idar da yake wani hadisi ya nuna mana falalar sallah karin farko sanin biyayya wa iyaye shi yake bin bayansa kuma yana so ya nuna mana cewa idan mutum ya zo ibada ko ba gaba bayan ya nuna mana wannan yana so ya nuna mana ashe ibada duk da an ce ibada bauta Allah to ba mu sani ba duka ne matsayinsu ɗaya ba wata ibadar ta fi wata ibada an gane ko wata ibadar ta fi wata ibadar falala yanzu ana ya faɗi abubuwa nawa kenan annabi ya gaya masa abu uku fiyayyen aiki sallah a farkon lokaci sai na biyu biyayya wa iyaye sai na uku jihad don ɗaukaka addinin allah to a nan haka da ya tsaya ko idan ka koma kuma wata ruwaya daban a wata lafazi ya ce na ki in nemi ƙari ba ma taraktu asta zidu illa ir'a'a alaihi haka yazo a musulun a wata lafazin ya ce ban so ba Ah, abin da ya sa ban ci gaba da yawa annabi tambayoyi akan guda ukun ba don ba na so in takura shi kar ya zanto bizi ne shi sa sai na tsaya akan nawa akan uku ɗin wata ya mace ce walau sazatuhu la zadani da na ne ma ya kara mu akan uku ɗin da ya mun ƙari. a ah, dan wa irin wannan hadisi ya zo da yawa yanzu kaga anan an tambaye annabi wani aiki ne ya fi sai ka a matsayin na farko sallah sai na biyu biyayya wa iyaye na uku jihadi to fa akwai wasu guda shida makamanta ga sun fi shida amma muka shida a ciki ga wannan da muka samu na farko ga na biyu hadisi abi huraira an tambayi annabi menene fiyayen aiki sai ta al'imanu billahi ka madadin sallah sai ka imani ga Allah sai na biyu jihadi sai na uku hajji ba ya ka jihadi na biyu hadisi abu huraira sannan ka imani da allah duk da wasu na cewa ruwayar da ya ce imani da allah da wanda ya ce sallah duka babu cin karo fiyayyen aiki cikin ayyukan da zahiri ne ido na gani mai yi ido na gani shine sallah don in kai rukuyi kai sujada ana gani na biyu ko da yace fiye aiki shine sallah kenan fiye aiki daga ayyukan da ido baya eh, ido yake gani shine sallah fiye aiki daga abin da ido baya gani shine mai imani kenan fiye aiki daga ayyukan zahiri sallah daga ayyukan batini imani duk da wasu kace salatukum imanukum imamu bukhari yana jaye babi akan haka idan aka ce imani shine sallah don a tuhuru shakrul iman yani alwudu nisfu salati da lokacin da sahaba annabi suka ce za su rama sallar da suka yi wata sha bakwai suna kallon masallacin kudus Allah ya sauka da ma kana lahu lizi a imanikum yani wa ma kana lahu lizi a salatikum to dai a ce wannan muka karanta a nan ya tafiye yan aiki shine sallah kafin mai yawo iya kafin jihadi na abu da kuma ya tafi yan aiki imani kafin jihadi kafin hajji akwai na uku hadisin abu zarrin gifari an tambaye annabi fiyayyen aiki sai kawo biyu al-iman wal jihad akwai hadisi abdullahi dan mas'ud shine wanda muka karanta yanzu shi eh, eh, ne ya kawo sallah biyayya wa iyaye kafin jihadi akwai hadisi abdullahi dan amri an tambayi annabi ayyul islami khairun a musulunci me yafi alkhairi a nan na farko sai annabi ya ce tuqimu dha'af ka ciyar da abinci wa taqra'u salam alaman arabta wa mallam ta'arif ka karanta sallama ga wanda ka san shi da wanda ba ka san shi ka yi ce tudimu da'am ka ciyar da abinci wa yadimuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma mu kulli wajhi illa ya ce ciyar da abinci a dafe ko ka ba su hatsi ko kuɗi ka je je sai abinci da shi duk ka ciyar da abinci to kaga ana yace fiyayyen aiki ciyar da abinci can kuma yace sallah can yace imani anan tafiyayyen aiki shi shine ciyar da abinci mai biye masa sallama wa wanda ka san shi da wanda baka san shi ba ya zo hadisi abu musa al-ash'ari na biyar da hadisi abdullahi da amri an tambaya annabi ayyul na khairun a musulmai wa yafi alkhairi sai ta man saliba almuslimuna min lisanihi wa yadi wannan musulmai suka kubata daga shalon harshen sa ba ya cin mutuncinsu da hannunsa ba ya musata ba ya kashe su to kaga wannan ya ce kubuta daga harshe ta ya bambanta da wayancan kuma ya inganta na shida hadisin usman ibn affan annabi ta khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya fi ku alkhairi wanda ya koyi qur'ani ya koyar to idan ka dubi wannan ruwayoyi guda shida na farko hadisi ibn mas'ud da muka karanta a wannan littafin fiyayyen aiki na farko ya ce sallah sai na biyu hadisi abu huraira ya ce fiyayyen aiki na farko sai ka imani sai na uku hadisin abdullahi dan amri fiyayyen aiki shine ciyar da abinci na gaba hadisi abu musa da abdullahi da amri fiyayyen aiki kubuta daga sharrin harshe sannan kuma na gaba hadisin usman ibn affan fiyayyen aiki koyon qur'ani da koyon da su labudda idan muka dubi waɗannan hadisan za mu ga kamar sun ci karo ina fata an gane don annabi a marra daban-daban an tafiye tafiyen aiki wani lokaci ya ce wancan wani lokaci ya ce wancan kama a gidan kuwa ya babba sai kai ta ɗan wani lokaci ko har ka tambayar ka waye babba sai ka dan juma haka za ka sa ke tambayar ka waye babba a gidanku sai ka dan asabe haka za ki tambayar ka kace dan ladi <laughs> kaga abubuwan sun zo daban-daban to me bi in an nemi ka yi bayani sai ka mana fashin bai sai ka ce abin da ya sa na ce babba dan lami dan shi fi kowa shekaru a gidanmu sai ka ce amma lokacin da kace waye babba da na ce dan juma ya ji kowa hankali a gidanmu to ka zo ka sake ce waye babba dan ce maka dan asabe ya fi kowa kudi a gida <laughs> na hudu da ka zo ka ce waye babba da na ce maka dan ladi don a gidan ne mai mata hudu <laughs> to kaga wannan in ba fashin bakin nan ka zo kai ba ba za a gane bai bambancin su ba to kaga anan dole mu ba sai mun dubi me malamai suka faɗa tunda annabi a halayya daban-daban ana tambayar sa fiyayyen aiki amsar da yake bayarwa a wata halin ta bambanta da me da wani hali kamar sai na abbas babba annabi yana zaune ka sa ko wasu da tambayar yar kure da gatse ka san babba annabi ne ya girma annabi ne ya saba kusa ba dan shi yayan ma baban annabi ne ba kanin baban annabi ba kaga wani yana iya girman da yana iya girman su ana iya samu <laughs> ko ba zuba ne yawwa allah biya sai yanzu za ka iya gaggawa wani yana da jikokin da sun girmi 'ya'yansa ba mamaki an zo ba na haihuwa ba ba ba gane wannan ba eh ka gane ba ba yanzu ka wani da yarka ba to ta haihu to ai kuma gida ma yanzu ba zai na haihuwa ba to yanzu za ta iya ta haihu daga bayan mahaifiyar ta haifi kani kaga wannan iya taso zai zama kawo yawwa yanzu ba bai ba a wagara ya gare, to abbas ibn abdul mutallib aka zaka ka shi yana zaune da annabi kai da annabi waye babba ka san yan tawi ne kawai ga ya taba wani hanyar tauhidi ya ce na girme shi ya ce to ka ci zarafin annabi amma da suke dattijo ne mai basira da ake kai da annabi waye babba sai ya ce huwa akbaru minni wa ana akbaru min husnan annabi ya girme ne amma na kinta yawan shekaru <laughs> kaga ya girme ni ta daraja in yi shiru za su yi karya amma ya fi da yawan shekaru na fi da yawan shekaru kaga hamza ya faru daidai wannan kira saboda ka a takaice abin da za mu duba me yasa bakin annabi ya zo daban-daban wani lokaci tafiyayyen aiki sallah wani lokaci tafiyayyen aiki imani wani lokaci tafiyayyen aiki ciyar da abinci wani lokaci tafiyayyen aiki kubuta daga sharrin harshe wani lokaci tafiyayyen aiki wanda ya koyi ƙur'ani ya koya kai akwai wani ma shida annabi ta khayarukum khayarukum li ahlihi <laughs> ko ba ba wanda ya fi ku kirki wanda yake kyautu ta iyalinsa ai kenan ya za mu har hada wayannan hadisan daban-daban to anan sai mu dawo mai malamai suka faɗa cikin malaman da suka yi magana akan wayannan bambance-bambance na wannan hadisin akwai al'imamul jalil abu abdullahi al'ulaimi a shafi'i shi ma shafi ya samu shi wannan al'ulaimi a shafi'i ya samu daga malaminsa al'imamul allamatul mutkin abubakar al-kaffal al-shashi al-kabir don akwai akwai abubakar al-kaffal al-shashi su biyu ne akwai abubakar al-kaffal al-shashi akwai babba akwai abubakar al-kaffal al-shashi karami yadda kana iya gani ana cewa akwai baba babba akwai baba karami akwai ali babba akwai ali karami akwai musa babba akwai musa karami akwai ba eh, gana akwai ba kura to wannan daga babban ya ka cikin littafinsa ya yi bayanin sabani wayanar wayar an kasa su fuska fuska na farko gwargwadon halin da aka tambayi annabin gwargwadon halin da aka tambayi annabin menene gurgudan halin da aka tambayi annabi halin da aka tsinci kai a ciki don ba mamaki za ku yi ku tsinci kanku a wannan lokacin ana wajen aiki haji sai wani ya ce mai ya fi mai ya dace in sai a ba su amsa daidai lokacin da ake cikin aikin haji yanzu tambayar da za ka yi wa wani kuna maka wani aiki ya fi ya gaya maka wasu ayyuka ya bambanta da yanzu idan kana da lokacin da kana da wadata wani zai ce maka wani aiki ya fi amsa da zai za a baka ya bambanta da wanda yake cikin matsi ina fata an gane saboda haka hali hali ne yanzu idan mutum yana da kuɗi ba shi da lafiya idan kan idan ya tambaye ka me ya dace na yi da kuɗin na sai ka ce ka nemi magani shi ya fi shi ne lamba idan yana da lafiya ma ba shi da abinci sai samu kudi ya nemi ka me zai da wannan sai ka ce ka sai masara me ya dace ne ka sai masara da zai da mutum ya samu kudi ba shi da gidan kansa ya ce me ya dace ne sai ka ce ka yi gida don ba za ka yi mota ko ba ka bai ma'ana kenan an samu bambance-bambancen tambayar gwargwadon yanayin tambayoyin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu idan mutum yana da lafiya ba wata matsala da yake damunsa ko mai karamin karfi ne ya samu kuɗi zan sayi abinci me ya dace na saya ya je sayi masara yana da diabetes zan sayi abinci me ya dace ka saya sai ka je ka nemi acca saboda ga shi yasa waɗannan tambayoyin suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa su hali bayan hali kamar da aka zo aka tambaye sa mai karantar da addini wanda ya fi sai ta manta allamar alqur'ana wa allama da aka zo aka ce to ta fuskar zamantakewa waye fi sai ka ce sai ya ce khayyarukum khayyarukum li ahli a aikan bayyane me ya fi sai ce sani a ayyukan boye me ya fi shi ne eh, imani idan an shiga halin tsadar rayuwa me ya fi lada tun yi mutu'ama in ana halin wasu balle suna kashe al'umma ya lalla, a wannan hali in na tsinci kaina suka ce in bi su ko kar in bi su me ya fi man Musulmi al-muslimu na min lisani kenan kowanne da irin halin da aka tambayi annabi a cikin lokacin sanyi wani riga ya fi yin sa mai kauri lokacin zafi wani riga ya fi dacewa yin sa mara kauri ba aka magana ke tafiya ba to shi yasa maganar farko suka ce haka domin akwai hadisin da suka kama hujja da shi duk da hadisin bai a gyar wato da abu dawuda a cikin marasin amma albani ta ce hadisi yana da rauni a aljami hadisi na 2690 a wai annabi ce hajjatun liman lam ya hujj afdala min arba'in a gazuwa duk wanda bai taba zuwa hajji ba ko ga za ta fi jihadi tare da annabi hajjinsa ɗaya a wannan karan ya fi jihadin sau arba'in sanin wa gazuwatun liman hajja tafiya yaƙi kuma jihadi tare da annabi ga wanda dama ya taba hajji wasu hajji na fi ce to ya fi hajjin na shekara arba'in ka ga da ita canza su kun gane wannan magana yawwa shi ne abin da yake nufi a wannan suna da bambanci da falala masu yawa sannan fuska na biyu wasu suka ce khairu kuma da da annabi ta maimaitawa ana kaddara masa min kun ji ko ana kaddara masa min kamar min afdalil iman min afdalil a'mal al-iman billahi ta'ala min afdalil a'mal as-salatu min afdalil a'mal tad'imu kenan ba wai wannan shine kololuwa ba min din yana nuna daga ayyuka na kware afdalul amal yana nuna daga cikin ayyuka na kware akwai kaza ba wai yana nuna duk hadisin da yake afdalul amal kace aiki ya fi kowanne ba domin za mu sallama wa wannan maganar idan muka duba misali hadisin da annabi ce wanda ya fi ku alkhairi wanda ya fi kyautata iyalinsa to ga wani na kyautata iyalansa amma ba ruwan da sallah ba ruwan da azumi sai ka ce ya fi mai sallah da azumi ana iya samun wani da zai mai ladabi da wa iyaye mai kyautata wa iyalansa duk unguwarsu ba taɓa ji yana musu da wani ba amma ya sallah ta wannan zai nuna ka ake na ana tattara daga fiye aiki kaza daga aiki kaza sanin da ya ce maka alherin ko wanda ya koyi qur'ani ya koya nawa ne wanda ya je koyi alqur'ani din kuma ya zai ya zanto boka ko yana tsafi da shi ko ya zanto a biya masa hajji ya je ta addu'a wa alzalimai don su zarce sai ga ga gangaram ne amma ba ruwan shi da ibada to kaga kenan afdalul amali ba wai yana nuna mai shi ya fi kowa bane a'a yana da cikin aikin da aka fi ina fata an gada wani amma dukkan waɗannan aikan wani za ka yi yana ciyar da abinci ne da ya yan aiki ciyar da abinci ko sai ka yana ciyar da abincin duk inda aka ce taimako zai bayar amma ne amma za ka bai damu da babban allah ba fasiki ne mazinaci ne bai cin riba ne ku ga ba za a faɗi abu na nan ba to yanzu idan ka dubi irin kasashen turai manya-manyan daula na duniya wayanda ba kasashen musulmai ba za su inda aka ci ayyukan girgizan kasa su suke riga kai agaji irin su Amerika da sauransu to ba za ka ce ko sun ji kowa a wajen allah ba ta sun rasa musulunci sai dai a ce aikin nan da suke yana da cikin kyawun aiki sannan ko akwai wanda za ga an kuma daga harshensa da abu na nasa ko yatsa za ka sa masa baki ba zai ce za ba don hankali saliman musulmi na min lisanihi wa yadihi amma baya sallah ko kaga kenan wannan abin da yake nuna mana yana nuna mana daga cikin fiyayyen aiki kaza daga fiyayyen aiki kaza yana fata an gane amma in za mu tattara ayyuka nan da aka kirga a wayannan hadisan labudda babu aikin da za mu rinjayar da shi kamar imani an gane ko imani ko shi ne takawa a takwa hauna wa shiru ila sadrihi salata marrat imani shi ne babba dan tun kafin musulunci ce yi sallah yi azumi yi zarka yi hajji ka kyauta iyaye a kuma daga harshenka imani ya fara kawowa ikra bismi rabbika allazi khalaq ya fara ga maka waye Allah خلق الانسان من علق ايماني da tauhid to kaga imani ne imani shine kan gaba daga imani ko kai tsaye za yi mu ce sallah don awal ma ya hasabu alaihi al-abdu yawm al min amali to tabbas kuma kai daga sallah zamu sa biyayya wa iyaye don wasai da ilkana wa kazara buka ala ta'budu illa iyyahu bauta min ka ya shafi imani da sallah wa bil walidayni ihsana ka ya shafi bauta wa kaga haka zaka tsaya kana gangarawa kana tantance waɗannan abubuwa wannan kenan shi ne abinda ah, mai neman ƙarin bayani zai dubi shar'a na sahihu muslim na imamun nawawi ah, zai samu ƙarin bayani a mujalladin farko jirgi na biyu wannan kenan sai mu dawo cikin littafin as-salatu ala waqtiha tuharrimuka ala an-nar sallah akan lokacinta za ta haramtar da kai daga wuta za ta haramtar maka shiga wuta ma'ana ya halatta mutum ya nemi rigakafin shiga wuta shi da sallah kan lokaci rigakafi kuma na rayuwa daga abubuwan da suke na cutarwa a yanzu ko ba ka ba in ana sanyi sai ka yi rigakafi da rigar sanyi ya yi ana abu na ka yi rigakafi don kada wuka ci ga ko har ya ci in itace ne in abuwa ne na ja'izi suka ke ya halatta in abu ne na haramun to shi ne bai halatta wadda rawa ahmad أحمد بسند حسن an حنظلة al-katib radiyallahu anhu قال samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu daga hanzala in ba manta ko shi ne rasilul mala'ika shi da wanda ya rasu mala'iku suka maka wankar gawa suka maka wankar janaba don ya rasu yana janaba samitu rasulullahi yaqul yace naji annabi na cewa man hafaza ala salawatil khams wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar ya kiyaye su wasu ruku'ahunna wa sujudahunna hafaza ruku'ahunna kenan wa sujudahunna ya kiyaye ruku'in su da sujada su da ruku'i da sujada shine sallah don Allah ce da ya kira annabi Dawuda wa kharra raki'an wa ana kaga ruku'i sannan kuma yake cewa ya maryamu nuti da rabiki wasu wasjudi warka'i sujada da ruku'i ma'ar raki'in wa karkanu yi da auna ila sujudi wa hum salihu kalla la tughayhu wa waqtarib dama ruku'i da sujada ne sallah shi ya sa idan ba ka tsaye da gadon bayan ka ruku'i ba ka ba wa sujada haƙƙinsa ba baka da sallah ruku'i da sujada ne sallah ruku'i da sujada shine sallar kaga sallar gawa ba ta samu ruku'i ba ba ta samu sujada ba amma kar ku manta ba a karatunmu na jami'ar ulum wal hikam na makon da ya wuce a tashar na fulani mun yi bayani cewa yana da cikin hikimar da awa kada ta tsananta musamman ga wanda ya zo zai fara musulunta don mun karanta hadisi a sunanun nasa'i wanda wannan hadisin ibn rajab al ya dauka ya kawo gargashin shar'an hadisi na takwas hadisi umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wani ya zo wajen annabi ya ce zan musulunta amma sallah biyu kawai zai ba zan yi uku ba <laughs> kuma annabi ya ba su kalmar shahada ya an gane ko daga baya ko yau da gobe sai zai yana yi bid'a wani zo ya ce zai musulunta na ruwayar nasa'i sai ya ce malamai sai wa hadisin fassara biyu ya ce wa annabi ni fa idan na zo sallah yadda su yi ya kawo ni fa idan na zo sallah na musulunta zai salloli biyar amma ba ruwa na da rukuni in na yi fatiha da sura ni ba zai rukuni ba sai dai wuce su jada kai tsaye ɗaya ruwayar kuma zai yi sallar amma ni ba ba zan tsaya ina ajiye goshi na wa Allah ba in na yi fatiya da sura sai yin rukuyi in na dago daga rukuyin sai shiga raka da biyu ba zuwa gida kuma annabi ya baka musulunci a haka da wanda ya musulunta ya ce amma ba da sharadin ba zai ba da zakka ba da wanda ya musulunta da sharadin ba a halatta masa zina wannan duka mun karanta su kuma annabi ya ba su musulunci wannan mun kafa hujja ibn rajab al-hanbali ya kawo wannan karkashin umirtu an qatilan nasa karkace to zaka rika kashe mutane kaza kaza hatta ya shadu ana nufin wannan sai wanda ya zama daushe a musulunci shine za ta kaza kaza amma wanda bai zama daushe ba da wata ta zo za musulunta amma ta ce ba zan sa himar ba to yan kai ne dan zafi kai sai ka ce wallahi kariya ke ko ni kabi ba za ki bari ba sai kin sa wannan ka kore ta musulunci wani ya zo zai musulun zai ce to ni ba azumin ku da wuya ba zan yi azumi ba in ku ya dawo sai a ba su a ɗari wani ya zai musulun ta yace amma fa malam ina samun kuɗi a giya ina sayar da burkutu in za a hana ni in wai ina shiga musulunci sai na bar sai da burkutu to a a sai a ba ta musulunci a ce Allah ka kasuwa yau da gobe yau da gobe imani zai ci ransa ya wasu tun da barin kushi babu shi babu babu mai sallah kuma wani zai musulun zai ce a cire masa rukuyi a sallah an cire masa daga ba kuma da tarbiyya ya zauna sai zai ci gaba yana yi wani zai musulun a cire sujada wani ya zo ce ma salloli biyar din biyu zai yi ba zai yi uku ba shi yasa karkace mutum ya zo zai uru kulubin silmi kafa in ba ka mai maka kafa a da ka haka za ka yi dan uwa ka duba na ku shiga musulunci gaba daya ba ce ya yi na aslam ya wanda suke so su musulunta ba a ya yi na amanu ya wanda ya musulunta ya zama taushe a musulunci da kai ake ta wani kulubi su ne kawo amma karka ce wai wata ta ta musulunta yau yau sai ku yi mata hijabi ku yi mata niqabi ku yi mata safa sai ta shiga islamiyyar safe rana yamma na dare ai sai ku kula da ita Eh, wani ya zai musulunta ka ce to yanzu ka gama baka musulunci karfe goma ko muna wata ramadan saboda yi yanzu ka wuni da azumi ya eh, yi zafiya ka tabbiyar sa za ka yi kayyar da yunwa ka yi gaskiya malam ba zan iya ba ko ba ka wani da yi kyakkyawar wa sai ka ce ka wuni yau ko me ka fita da shi ko ba sai ya biya ba don ta girman da shi ake a harkar da wani da suka yi sallah da auru ko shi ko su jada ba ta su zo su biya sallar ba yawwa yawwa to ga wannan ma shi ba jaba ba wani yanzu tambayar wanka jaraba ka san kana ganin kai masa zololo bayani na wajen kamal din wajen abubuwa bakwai ba zai gane ba sai ka ce zubarwa kawai duka jikinsa da niyyar wanka ya shagirwa hancinsa saboda haka kaga wannan musamman jalibin bangare masu da'awa kaga rashin fahimtar wannan hadisi wani kawai sai ya zo da bindiga lokaci daya ya ce wani kulubi sun kafa da bindiga ya zo bai kanta da kai ba ya kashe buban wannan ya kashe uwar wannan ya kashe abunan sai ya bar yaro ɗaya a gidan sai ce shari'ar musulunci ta gashi karan kansa yana bukatar a masa shari'a bai yi karatu ba ka dubi yadda ake cire ruku'i da su sujada abu da kuma wannan kar ce rauni ne annabi ne da kansa ko ga kwata kwata farin jakada ce haka wannan kira saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kiyaye salloli biyar ya kiyaye rukujin su da sujada su kuma mawaki ta huna ya kiyaye su a lokacin su wa alima anna hunna haqqun min indillah kuma ya tabbatar shi sallah nan gaske ne daga wajen Allah ya gangaro da halar janna ya shiga aljanna ya mutu au kana ko kuma ya ce wajaban lahul janna aljanna ta wajaba gare shi au kana ko kuma ya ce hurrima ala na. an haramtar masa shiga wuta imamu ahmad ya kawo na hadisi a musulun hadisi na dubu sha takwas da sha biyu da madogaro mai kyau albani ya ci hadisi ne mai kyau a cikin al-tarhib hadisi na 374 to anan yan waye da muka duba wa'annan hadisan ya nuna kinan kiyaye salloli yana haramtar mutum shiga wuta to idan muka duba wannan babin da babin da muka karanta biyu kafin sa hadisan da muka karanta su duka uku suna nuna muhimmancin sallah don kaga wanda muka karanta yanzu ya nuna wanda ya kiyaye sallah ya ba su hakkin su Allah zai haramta masa da shiga wuta kuma ya wajibtar masa shiga aljanna sannan kuma wanda suka zo gabanin sa ya nuna fiye aiki shine sallah sai mai ce ce sai mai sai ce sai biya wa iyaye sai mai sai ce sai jihadi sahabi ya ce eh, ba don kada in gajar da annabi ba da na ci gaba da fatoyi shi ya sa ma a Ah, malaman musulunci ina jin ko ibn hajar cikin farko bari kuma lawa ya faɗi irin wannan cikin sharha na sahihu muslim cewa idan ka ga malami to ba a ce ka ɗauko fatawa goma sha ɗaya ka tare shi ka rika masa su ba kaga a nan da ya tambaya annabi abu ɗaya biyu uku ya ce da ba da ina so ba na son takura masa da na sake masa wasu tambayoyin amma kaga sai ya sauƙaƙa wa annabi ya ta a nan an gane ko sai yasa malamai suka ta wani yana daga cikin bai ilimi kar kawai ka zo ka samu wai kamar guda goma sai ka samu malami ya je kasuwa zai sai abu kawai ka tare shi a hannu ba mamaki lokacin wata islamiyya ma ya je ya fito ba mamaki wani abu ne zai nema ya ke gidansa a gurguje to bai dace kawai ka tare shi ka ce to ina da fatawa to dama da ban gan shi ba daga haka ake in bai sa ba ta ci girman kai da sai tare ka zai dan tambaya sai ya taso dan tambaya baka tambaya ko mai yawan amsa tambaya na ta ce dan a sa da yaya malam tambaya dan tambaya guda daya wani mutum ne ya rasu ya yi dogon jinya amma kafin ya rasu ya saki matarsa to amma bai mai da ita ba yanzu ya mutu ya yi ta kaba yi gado ko ba ya yi auren ya yi yaya sanadin yaya su shigo Usaimin Usaimin aka masa tambaya shin mace za ta je ta yi da'awa za ta yi wa'azi dubiyar yadda suke ɗaukan batawa da girman gaske yace da'ani astaghfirullah fi zalika bari na gama nazari aka amsa amma bari in istikhara tuna ba ni su kwanaki in na istikhara in zuciya na ya karkata ga abin da ɗin kafin ba fatawar ta fatawar ba sai masa istikhara <laughs> to ga kai kuma in an tambaye ka in kace ina tsammanin kaza ka kayan ka kanka in mutum maka tambaya suka ce kaje bari da yin bincike in kuma akwai amsar kusa sai ka bayar amma in babu kan yaka yi bincike shi ne hikimar da za ga malamai idan tafsiri ya zo sai ka tambaye da ka bayar yau gobe za a amsa wani tambayar ma in ka ba sai ayin sati ko kwana goma da ana kan bincike ne a kai wannan shi ne ka'ida wannan kyau sanin kowane hadisi ya nuna mana ana iya karanta da mas'ala sama da ɗaya aure ɗaya don annabi ya faɗi a salatu liwaqtiha wa birrul walidayni su التطوع يجبر لله الفريضة التطوع نافلة يجبر لله الفريضة yana cikewa idan mutum ya don Allah yana cikewa mai shi gifin da ya samu a farilla روى الترمذي وحسن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله يقول ان اول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت faqad aflaha wa anjaha wa in fasada faqad khaba wa khasira farkon abin da za a yi wa dan adam bincike farkon abin da EFCC na kiyama za ta fara dubawa shine sallah idan sallah ya yi kyau me shi ya rabauta ya yi nasara yayi sallah zai kyau sai an kyautata abubuwa guda uku da sallah na farko a kyautata tsarki ba wa kana fitsari an feshe jikin ba kuma ka je kai sallah da shi ba kyau da ta sarki ko sai ka yi karatu sarki ko akwai babba akwai karami ko sannan ko sai na biyu kyauta ta alwala alwalar ma akwai doguwar alwala akwai gajeruwar alwala sannan kuma a cikin kyauta ta alwala akwai tsaitsai tsakanin yatsu akwai kokarin wanke lumba akwai wanke tattarin goshi sannan ko na uku kyautata sallar shi da kansa kyautata sallar shi da kansa kuma sai ka je da kyautata sallar da kyautata alwala da kyautata sarkin sai ka shiga makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta qur'ani ka karanta hadisi ka karanta fikihu annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni sallu saboda haka idan sallar ta yi kyau yadda annabi ya koyar yadda nasiru dina albani ya karanta a silsilatu a sifatu salati nabi don nasiru dina albani da ya tashi da a sifatu salati nabi daga farko har karshe bai kara a yansa ba motsi kadan hadisi ba hadisin da ya taka rawa ma a sifatu salati nabi kamar hadisin musihu salatahu wanda ya muna na sallar da ya zai sala gogab gogab gogab ya zai ce wa annabi assalamu alaikum sai annabi ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli da ya sau uku sai annabi ce sai ce ya rasulullah qur'an ajaka na kenan bai iya wani sallah ba sai wannan sai annabi ya koyar da shi to wannan hadisi yadda annabi ya koyar da shi farka hatta kalma inna ah, rakiyan kaza sune nasiruddin albani ya ta kai kawo da su a cikin sifatu salatu nabi da wasu hadisan da ba za a rasa ba kai da nasir bin albani kammala littafin sai juya bayan littafin sai rubuta suna littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha sifar sallar annabi daga kabbara harama zuwa sallama kamar kana da aka ɗauki wannan littafin aka kai wa malaman saudiya su usaimin subin ba allah musu rahama ka san wani lokaci idan mutum asalinsa bature ne shi sai kai wani abu na turanci a matsayin ka kai bakin fata na nan to zai iya kokarin sa ya gade tun da shi dan na gada ne ya kokare ga akwai dan wani kuskure da kai da kai malaman saudiya kakam suka dubi su fata salatin nabi ne littafin kakam da suka duba suka ga babu inda nasiru din albani ya kawo wanda bai dogara da hujja cikin aya ko hadisi ba sai suka juya bawo shi ne kenan sai aka rubuta masa wasu allah ya albarka littafi ya kyau sai dai wajen rubuta sunan littafin kai kuskure kace sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-taslimi min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha da kace ya kamata kace ka annaka a turance kallo yana ɗauka ma'ana yana ana yake wa me kallo look da me to a larabci an ce tanzuru da tara duk gani ne a fala yanzuruna ila libya ko ba ka ba alam tara ila rabbika kaifa matasir sai suka ce ya kamata ka je ka annaka tanzuru ilaya sai nasiruddin albani ya ɗauki falle ya ce na ga wasikar ku kuma na ji daɗi kan yunkurin ku na ku yi min gyara amma fa ku yi haƙuri in kuna ganin wai na yi kuskure da na ka annaka taraha to wannan kuskuren fa ba ni ko kuskuren ba kun ga kuskuren farin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi ce sallu kama da ya ce sallu kama tanzuruna ilayya wasu ne kenan a wannan lokacin suka zo gare cikin kuka da abinan suka ce ka a gure fada bai yi wannan zafin ba domin mun musari duk lokacin da muka tsokane ka ilimi muke samu ya sa nasu da jini albani ba karamin malami ba ne su usaimin da kansu da su bin bak sai su yi fatawa su kawo hadisi sai su sa sahahahul albani su kawo hadisi cikin ba'afahul albani labirinsa gaba daya ya bar wa masallaci annabi a madina saboda kar a zuwa ce maka baya shiri da malaman saudiya labirinsa gaba daya yanzu ka je masallaci annabi a madina ga littattafansa a labirin wannan kenan sai dai ba za a rasa dan fatoyi da suke sabani da wasu malaman saudiya kai ba kamar idan kai rukuni ka dago za ka sake rike kirji ko ba za ka sake rikewa ba to wannan dama annabi a samu hadisi guda ɗaya na yayi ko bai yi ba sai dai matsaloli ne kawai na ilimi kowa da nasu fahimta shi yana gani ba za ka sake rigewa ba wasu malamai kuma suna iya suna ganin za ka iya ka sake rigewa kamar salatu tasbih shi ya inganta hadisi su kuma malaman saudiya ba su inganta ba akwai ire da wannan wannan kuma sabani ne a reshi ba a tushe ba yawwa to kamar daga murya bayan imam nan wannan da nasar dina albani da duk malaman saudiya sun goyi bayan ba a yi sai dai kawai za ka saurin za ka iya ga wasu masallatayya sarauta ya shafe ta da yawa eh, ko abin da wannan sai ga ana iya haka amma duk su ba su kun ba su sami su bai bambanta da nasu da dina albani ba to annabi ta farko abin da za a bincike a kai a ranar kiyama shine sallah saboda haka sallan nan da ka zo kana yi dan uwa kana sallah a baki hanya ko kana sallah a daki kana kalle kalle kana ka ba shi da farko abin za a bincike shi a ranar kiyama don haka ka yi masa alwala mai kyau ka yi sallah mai kyau don shi ne farko abin da za a duba ranar kiyama in ya yi kyau an karbe ta an karbi duka aiki in ya lalace sauran aiki ma ba za a kalla ba wa in fasada idan sallar ta ɓaci fagar khaba mai shi ya taɓe da fagar khaba man sa wa khasira ya shiga uku ya lalace ya banu ya yi asara don ya yi asara sauran ayyukansa na ibada fa in intaqasa min farizatihi shay idan ya rage wani abu daga farillarsa qala rabb sai Allah ya azza wa jalla unzuru duba hal li abdi min tatawwu shin bawa na yana da wata nafila fayun kammalu sai a kammala masa a yi masa ciko biyu hada ita man ta kasa abin da ya nakasa min alfari da lafari ma'ana da aka duba an ga a sallar akwai ranar da ya sallah yana sallah ya yi tunanin gonar sa na bangada ko ranar matarsa ta yaji a ɗan tuttuna abu kaga dan adam ba babu yadda ba a rasawa ko ya yi sallar wata rana ya ɗaya wuri wuri wuri haka da yana da wasu abubuwa a gabansa duk yadda dan adam ya yi tara yake to ya samu dan matsala an samu gibi bai kama eh, sai ƙala rabu azza jalla sai Allah ya ce kun duru ku duba halli abdi min tsawo shin bawa na yana da nafil bilu bai kammalu biya sai a cike masa gibin da nafil haka azumin ramadan gibin da ka samu kana azumin lafiya da tun da alamin da sauran sai a cike haka zakka in ka samu gibi to dan sadaka na yau da gobe da suke yi sai ya cike su ma'ana Allah yana amfani da nafila ya cike farilla don me Allah ya saukar mana nafila yana da amfani biyu ko ya aka yana da amfani ko ya zanto ka samu gibi ya cike ka wuce aljanna eh kamar ka hau motsa tafiya aljanna ne sai faci daga mai faci yana bukatar gam da zai faci da da kuma wannan abu da ake manna fatin da shi mene kwai faci eh? da solution da za a goga da zarto da za a goge wani da namun filin su za su rika facewa sai ka hau motar ka cigar da tafiyar ka shiga ta yawwa to ka da fila masu biya falle ta zama ka <laughs> ka gari shi kenan sai ka haye sannan kuma in sallar ma farillar cikin kuma ga nafila sai a ƙara maka daraja a jana saboda haka nafila yana da muhimmanci karka yi wasa da shi ai ko dalibai za ka a jarabawa za ka da zarar mutum da an ɗan ba da test ya yi ko ba gaba ya ɗan samu makin a test to in ya ji jarabawa ko ɗan abu kaɗan ya samu sai ya haɗa da ɗan attendance nasu sai ya haye to attendance shi ne zuwa masallaci an gane ko wani jarabawa din kuma shi da sallon farilla sanan tesis din kuma shi da na fila ko ka samu tesis ka samu abin in Allah ya dace ga duk yadda ma ka zanto rago a wasu abubuwan sai ga wannan ya tallafa maka kai labari tun mai kunu sa'iru amali ya ala zalika sa'annan sauran ayyukan sun su zanto a kamar haka to mu ziya ka sunan hadisi na 393 albani ya inganta cikin sahihul jami'a hadisi na 2020 khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu wanda cikin wanda ya fi ku shine wanda ya yi tsawon rai kuma aikinsa ya kyau ga tsawon rayuwa ga kyawun aiki kaga wanda ya more rayuwa amma ga gajeren rayuwa ga mugun aiki bala'i ne ga dogon rayuwa ga mugun aiki wannan bala'insa ya fi girma ya zama al'umru tankusu wa zunubu tazidu والأمل تذكر والصلاة بعيد روى أحمد وقال الباني حسن صحيح إمام أحمد يا كحديث الباني حديث نمي كو إنجلتشي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجلان من بلين من قضاء وسمتاني mutane da kabilar kuda'a sun zo sun musulunta asulama sun musulunta ma'a rasulullah tare da annabi ya ce ma rasulillah eh, kamar ma za Allah sallallahu alaihi sallama ka zai baka musulunci to mutane nan sun zo sun musulunta a lokacin ma iya cewa akwai masifu akwai sauransu eh, ana cikin bala'i tashin hankali yage-yage fasta shahada ahadu ma da aka je yaki sai ɗaya shahada aka kashe su sun musulunta rana ɗaya daga wuri ɗaya suka zo da aka zo ba su kalmar shahada ma ba sai da aka ba wannan wannan aka ba wannan ba da annabi ya bayan su biyu suka karɓa tare ta su musulunta lokaci ɗaya sai ɗaya daga cikinsu ya yi shahada ana na ana na yaƙi ya zo sai ya shahada ko ba gaba wa akhar al-akhar Allah ya jinkirta wa ɗayan sana shekara kafin ya zai mutu su bi su musulunta lokaci da ana nan ana nan ta ga an kashe ɗaya a wuri yaƙi tare da annabi kayan shahada ko confirm an karbi shahadarsa sannan bayansa da shekara ɗaya sai ɗayan abokinsa da su suka musulunta rana da ya rasu amma shi ba a wuri yaƙi ba kan garin sai mutu فقال طلحة بن عبيد الله في طلحة بن عبيد الله شيء فرأيت المؤخر منهما ودخل الجنة قبل الشهيد سينا قوان دا أكي وان يتنكرا na yi mafarki an tashi kiyama sai da wanda ya mutu daga baya kan gadonsa din aka sashi aljanna kafin aka zo aka ɗauko wanda da aka shi aure yaki dan dalha ya mutu ya yi rashin lafiya ya mutu ya yi mafarki ya mutu ai tashin kiyama ya zo kofar aljanna yana zaune sai ya ga da matasa biyu da suka da rana ɗaya sai ga mala'ika ya zo ya kira wanda ya mutu a kan gadon ya ce shiga aljanna da ya shiga sai da ya dade har an manta ma kafin ya zo ya kira wanda ya mutu da farko shahida sai dal a yi mike kama zai shiga sai ta a'a kai ka yaƙuri kwamfam kana da gidanka a nan ita aljanna ne amma da dan sauran tafiya kaɗan fassara tafiyan nan ne bai mutu ba shi zama har annabi yana cewa man sarrafu an yanzura ila rajul min ahli aljanna ko karka zuwa na abahu bal yanzura ila salah wanda ya so yake so ya kalli mutum dan aljanna wanda ya riga ya gama zubin adashansa kwasa kawai ya rage masa kawai ya kalli wannan tsalha shi yasa yana tafiya sai a ce dan aljanna na tafiya da ransa a doron kasa haka ake gaya shi to da shi tsara abin da ya ba su mamaki ya ce fata ajabtu ko ba gaba eh, ya ce sai na yi mamaki da zalika don haka yaya wanda ba shahidi ba ya mutu akan gadansa zai riga shahidi shiga mai aljanna wanda wa mai dai lawo rasul fa ulai kama na anama Allah na biyu na wasu siddiqina shahidi bana bin shi ne na uku sai ce sai na kasa da dauriya fa asbatu sai na wayi gari wannan ya nuna yayi mafarkin cikin yaushe dare fa zakartu zalika li nabi nakiya annabi ne ya rasulullah ka dubi abu mamaki na yi mafarki wani da wani da suka zo suka musulunta wajen kaɗin nan eh, an kai su aljanna amma sai da an kai wanda ya mutu akan gada su aljanna kafin aka zo aka kai wanda yake shahidi او ذکر ذلك li فقال fa qala sallallahu alaihi wasallam alaysa qad sama ba'dahu ramadan ba bambanci su akwai shekara ba to yanzu wannan kina hadisin nan ya baka wata ilhama ya ce maka wani abu ya faru a makka ne ko a madina annabi yana makka ne ko yana madina da zama za a ce me a madina za a nabi ce bai azumin ramadan ba ne a yi nasa shara'anta a madina sai annabi ce ba an samu bambancin shekara ɗaya ba tsakanin shahidi da wannan da ya mutu a kan gadansa annabi ce to wannan bai azumi wata ramadan wata guda ba sai ce eh to wancan da ya mutu bai azumi ramadan na wannan ba a shekara ba wa sallar sittata alaji raka'a ya yi sallar raka'a dubu shida in ka ɗauki raka'a dubu shida kullum kana sallar farilla raka'a sha bakwai don masu hudu uku ne azhar hudu la'asar hudu sha biyu mai uku daya magariba in ka sa uku akan sha biyu sha biyar mai biyu daya asubahi sha bakwai to idan ka doki 6,000 kai divide din sau mutane sha bakwai zai baka 352 352 in ka doki shekara kwana 30-30 shi ne ke zama 300 na kawai kaga ina takwas ɗin don akwai watanni da yake karewa shirin da tara sai a nan annabi ya nuna mana shekara ana sallah kenan raka'a dubu shida wannan sai ya nuna kenan kowane shekara allah yana yawaitawa sai kaga wata masu 29 nan galibi za su wata takwas hudu su za su suke yana nuna su suna biya to kaga wannan sallah da ya ɗari uku raka ɗari uku da hamsin da biyu da wata ramadana guda wanda ma ba irga na firfiro ba to kaga wannan shine abinda wahid abdulsalamu bali ya hango yace kun man tsala umru wa hasuna amalu ga annabi ce ma khairu na man tsala umru wa hasuna amalu wani ya mutu jiya wani ya mutu yau wanda ya mutu yau mutum rana daya suka fahimci musulunci da sunna to dan kwana ɗaya da wani ya kara wajen bai samu ba shi ya sa duk mutumin kirki rayuwa alkhairi ne da shi kullum zai kara ibada wa kaza kaza raka kuma annabi ya ce yayi raka kaza da kaza salatu sunna sallar nafila imamu ahmad ya kawo cikin musulun hadisi na dubu takwas da dari biyu da sha biyar albani ya inganta cikin sahihu tarhib wa tarhib hadisi na dubu uku da dari uku da sittin da biyar ashe yan uwa wannan ya nuna mana ka daina roƙon allah ya kashe ka ba kyau don me karuwar rayuwarka in ma laifi kake yi alkhairi ne don me yiwa ka tuba in aiki alkhairi kake ko me yiwa ka kara shi yasa annabi ce la ya tamanna yana adukum mauta li zuri na galabi fa in kana la budda qailan falyakul allahumma hini ma kanat al hayatu khayran to fa ni ma kanat al wafatu khayran sannan kuma wannan a fakaice ya ja hankalin mata ba su sani suna da samun matsala in kina haila kwana shida kowane wata a shekara ba kenan a shekara kina rasa kwana saba'in da biyu ba sallah

wannan ma ba irga lamin rusu shafi da wuturi da namiji yana yi baki yi shi yasa kina da wagegen carry over abinda zai cike gidansa in ji annabi shi ne ki kwalliya ki burge mijinki ki masa ladabi sau da kafa ki ga masa nan kalamai wannan shi na abinda zai cike wannan gibi kuma ki rika sadaka shi annabi ya ji hankalin mata su yi sadaka kuma sai nuna abin da zai kai su saba mutu ka nan sai su ɗauki kishiyar sabawan kyautatawa da sadaka da sadaka ko cafanin gida su ma sa hannun sa da sauransu to kaga sai samu cike wannan gibin wani ma fa ban da sallah na nifasi wani idan nifasi ya zoma a an haihu da tangada kwana arba'in ba ba ke sallah wadda kwana arba'in ne idan kin ɗauka sai ki ga a wannan lokacin kira su salloli masu yawa wannan kira wani da abu salat ba ne ta a sujudu ya rufa daraja sujada yana ɗaukar ga darajar mutum rawa musulun an ma'adar ibn abi talha aliyamuri ala wajen yamuri a sarrage aliyamuri hala laƙi da sauban da sauban مولى رسول الله ان تتبع bawa annabi اخبرني qultu اعمله bi لا a amaluhu الا labarin aikin da ina aikata الله زي شغلني الجنه zai shigar da ni aljanna wannan bai sha tambayi tauba lalle ya zo wajen masoyin annabi tauba shekara ɗaya bai ga annabi ba da ya zo ya bayyana sai ka ɗauka wanda ya shekara da shekaru yana jinya don bai ga annabi ba dan tafiya ya raba su sai sauban ya ce da mai tambaya da mai tambaya ce ka gaya mu aikin da ina zan shiga aljanna au ko kuma kala ne ta kultu bi ahabbil amali ila la ka gaya mu aikin da Allah ya fi so fasakata sauban ya shiru sun masu alfu fasakata na tambaye sai shiru sun masu alfu salisa don tsabage da tsaba da suke takasan san wajen katawa sai ya ce sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda kai mai wannan tambayar na yi wa annabi fa qala sai annabi ya ce alayka bi kasratis sujud ina umurtanka da yawan sujada fa innaka la tasjudu lillahi sajda ba za ka yi wa Allah sujada ba illa rafaka Allah biha daraja wa hadda anka biha khati'a sai Allah ya dauka ka ya kanka da maka sabo qala ma'dan ma'adan ya ce sun malakitu abu darda sa'ana na haɗu da abu darda ba su alfu shi ma sai na tambaye shi ba wai don in gwada kansu ba don in samu ilimi da yawa wa ƙala li mitla ma ƙala li tauba shi ma ga min irin abin da tauba ne su jira wani hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisi na 488 ya sake kawo hadisi akan sujada kasratu sujud ji murafiqan murafikan littafi sallallahu alaihi wasallam fil Yau wajen sujada yana iya sa ka zama abokin annabi aljanna ka abokanci annabi aljanna bayan sujada yana dauka daraja yana to yana iya sawa ka zama abokin annabi aljanna rawa musu an rabi'a ban kawo al-aslami qala rabi'a yace kuntu abitu ma rasulullah ina kwana tare da annabi ma rasulullah fa taitu bi wudu'ihi ne nake zuwa wa annabi da ruwan sana alwala wa hajati da abubuwan bukatunsa shine wanda annabi yake yawan aikata yake yawa yake yawa tai wa annabi aikata aikace fa qala li sani yace sal kama sal bani isra'ila salhum ayyuhum bi zalika za'ib sal roki abinda da kake so fa qultu sai nace as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka abokantaka da kai aljanna qala sai annabi ce aw aw ghaira zalika ko wani haka wata ruwaya aw gaira zalika babu wani sai wannan kullu sai da wa zaka shi wanda idan samu shi kenan qala sai annabi ce fa inni ala nafsika ka taimaka min ko ka kiyaye a zuciyarka bi kasratin sujud ta fuska yawaita sujada wannan ya zo cikin sahihu muslim hadisi na 489 to kaga ana abokantaka da annabi aljanna ba yana nuna ba gidanka zai zama a hare da gidan annabi ba ai yanzu aka ga wani mai kudi a GRA suna abokantaka da wani wanda shi ba ma a GRA ba ma yana voice quarters ne ina fata an gane amma suna abokantaka da juna amma ai wurin zama annabi aljanna hatta annabawan Allah ai annabi yana sama da su sai ana nuna cewa in an zo to yana cikin in annabi ya zo yana cikin masu zama kusa kusa da annabi in yana wajen su gari to wannan mun taɓa bayani can baya shin a sallah yawan sujada ake so ko tsawon karatu wasu ga ce tsawon karatu tun da kiyamun laili za ga daga da ka sha ɗaya kacalin ne da yawan sujada ne zai yawaita da yawa wasu wasu ka ce yawan sujada ake so wanda ya zuwa littafin zafin ma'ad izin kai al-jawzi ya ce in a sallan dare ana son yawan tsayuwa ne komin laila illa kalila shi yasa da ke tsayuwa da kafar su zai kuka banda su sallar rana da sauransu ana son ta sujada in za ka yi sallar hantsi ko ba ba raka'a biyu a minti talatin to wanda ya raka hudu a minti talatin ne ya fi wannan da ya fi ka yawan sujada kuma lalle Allah yana kula da yawan sujada shi ya sa ma a kowane raka a sallar farilla da nafila ya sa rukudi daya sujada da biyu kawai sai a sallar a kiswewar rana ko wata shine ya sa ruku'i biyu a koraka wahida da salam ba da ya ce alkushu fi salati yujibu lakal janna kushu'i a sallah tsuwa a sallah yana wajibtar maka shiga aljanna ya ce rawa musu da al'ugba shi ya sama ya zo allazina wa fi salatin khashi'un siffa farko na masu shiga aljanna kan abla almu'minun allazina hum fi salatin khashi'un hadith ugba dan amir al-juhani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ugba dan amir al-juhani yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inji ugba. kala yace ma min ahadin babu wani mutum ya tawaddu wanda zai mai alwala in ji annabi babu wani mutumin da zai yi alwala idan yi wannan alwalan bai shirin wudu'a sai ya kyautata alwala din ma'ana ya yi alwala ya kyautata shi mai kyau baya idan yuqbilu salli yusalli rak'atayn ko kuma yi sallah raka'o'i biyu in ji annabi yuqbilu bi qalbihi ya fuskantar da zuciyarsa wa wajihi da fuskarsa ma wa sallam hankalinsa yana kan sallar illa wajaban lahu janna sai Allah ya wajibtar masa shiga aljanna musulun ya rawaito hadisi na 234 wala hadisi an samo shi daga Uqba ibn Amir al-juhani kuma ibn amir al-juhani yadda hadisi yake ma kuma yana na kamar malam shagari ina yake kaga ba kuna canje canjen kiwo ba yawwa to shi ba dan amir al-juhani asalin da hadisi zo a muslim yace kanan alaina ri'ayatul a akan akwai kiwo raguma wannan mai biyar wancan mai goma wancan mai kaza ana kawo raguma sai a hada su an gane ko yau wane ne da kiwo gobe wane ne kowa da ranar girkinsa ranar kiwon ke sai ce faja an naubaci sai rana na ya zo na kiwo sai ce farawahtu habi ashir sai na je kiwo na da da marece don ba na son rasa majalisar annabi na yamma sai da da yamma yana zuwa da yamma sai bai damu da gajiya kaga wani lokaci in za ka yi amfani da gajiya ba za ka je wajen karatu ba yanzu da kiwo bai yi amfani da gajiyar ba sai ce kai bari ta majalisa annabi bai damu a ta da layi ne cikin yanzu ma ina da an yi nisa da karatu ita a barin da ya nemi rabuwa ya ce yana zuwa ya ce sai na ga annabi a tsaye yana karanta da mutane hadisi sai ya ce ina shiga masallacin an jawo hadisin wannan abu na ragowar hadisin ne ina ba ta gane sai ta fa adraktu min qawli ina shiga sai na riski daga inda annabi ya ce mahani muslimi ya tawadda fa yusna wudu'ahu thumma yaqum fa yusalli rak'atayn maqdura alayhi ma bi qalbi wa wajhihi illa wajaba lahu al-janna yadda yazo a wannan littafi sai na ci karo daidai da annabi ce mutum musulmi yayi alwala ya kyautata alwala yayi nafila raka biyu ya fuskantar da zuciyarsa da fuskarsa gare su aljanna ya wajaba gare shi sai ya ce take sai jama'a ce ma ji wajen hazi kai wani hadisin babu hadisin da ya kai zaka gara basa kai na more da ban fasa da na fasa zuwa majalisin nan da na yi asara sai bai za ba ilin bai ne da sai na ji ga wani a gabana yana ce mu allati qabla ha ajwal wanda aka faɗa kafin wannan ya ji mu to kaga shi yasa aka ce ko majalisi ka din kai lati abin da ya wuce ka ne ba ka sani sai wani a gaba na ce ai abin da aka faɗa kafin wannan ba shi wannan romo ya ce fa na da na ɗaga ido na duba bai za Umar Allah anhu sai na ga sai na Umar ne sai sai na Umar ya ce kala sai ce idan kan ra'aitu ka ji ta alifa ni na gan ka zo dazu dazu ko sai ce eh. sai ya ce to ga abin da ya wuce ka annabi ya ce mana ma minkum min ahadin yatawaddau fayublig aw aw fayusbigu alwudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futiha lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyi hasha ba wanda sai ka alwala sai ka yi sallah ma kafin ka samu wannan muqbilun sai ma fuskar ka ya bi sallar da zuciyarka sai ya ce kafin ka zo ai annabi ce duk wanda ya alwala ya cika alwalaye kyau da za sai ya ce ashadu an la ilaha illallah baya idan kenan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sai an bude masa kofofin aljanna ba ɗaya ba ba biyu ba har guda takwas a ce zaɓi sonka ya da kudu min ayi harsha. to kun ga sai ya samu wannan romo da ya tara da roman da ya gabace shi da ya tattaro su gaba ɗaya shi yasa malamai suka ce to ko majalisi ka je ko fikiwa ake koyarwa hadisi ake koyarwa ka je an yi shafi daya sai ka samu wanda ya je ka ce da Allah ya aka fassara wani wani bayani aka yi tsari a wuri kan sai ka samu mala hikta wa masu bikta da ka tar da abinda aka tsere ka ce masa Wannan bakewa ya sauri sai yi shi na gaba rak'atani ahabbu ila sahibil qabri min ad-dunya wa ma fiha wa ina abdul salam bale ce raka'a biyu duk wanda yake cikin kabari raka'a biyu ya fi masa duniya da abin da yake cikin ta babrani ya roto hadisi da madogoro mai kyau rawa tsabrani bi sanadin hasanin wa qala al-albani nasiruddin albani yace kuma hasan yana da kyau sahihun an abi huraira radiyallahu anhu an rasulullah marra bi annabi ya wuce wajen kabari jiya mu yin kudu ba muyi yi tarihin kabari ɗaki ne kasanta kasa samanta kasa damanta kasa hagunta kasa bangaren kai kasa bangaren kafa kasa katifarta kasa filo kasa wannan shi ne ba windo ba ac ba komai sai aiki saboda haka manzo Allah ya zo wuce waje wata gabar wa qala sai tambayi sahabban man sahibu hadal qabri waye mai wannan gabarin fa qalu fulan sai suka ce wani wannan duwa a nuna maka sahabban annabi suna da kokarin zuwa jana'iza wanda ko da an zo wucewa zaka ji ya ce sahabi zai ce maka wannan gabarin wani wannan wani wace wace don tsabagen yadda suke zuwa magabarta sai annabi ya ce rak'atani ahabbu ilayya min ahabba ila hada min bagiyati duniyaku rak'ata ne annabi yace rak'o'i biyu ila hada zuwa ga wani bawan Allah ahabbu ila hada yafi soyuwa zuwa ga bawan Allah nan min bagiyatu duniya ku daga sauran duniya ba ku yanzu an fita ba wani Allah Allah ke gyara gonarsa ya ci kasuwar ƙauye ko birni ya tsara ko ya tsara wannan mutumin kan duniya da yau za a ce masa me yake so zai ce a ba su dama ya raka saboda ku yi amfani da damar mutum kafin ku mutu wajen yawaita sallah wajen kira wannan raka a biyu a nan ana nufin ga wannan don ya mutu amma kuma akwai na alamomin tajin kiyama wannan ne littafi ne hayatul alam wanda na muhammad al-arifi ina jin kwana na yana gidan yari a saudiya an sake shi bai fi kwana uku hudu ba muna roƙon allah ya dada tsare shi ya rufe wannan littafi kan alamomin tashin kiyama shi wannan littafin ya ka alamomin tashin kiyama kanana da manya da wanda suka auku da wanda ba su auku ba 131 ko ko ne kawo masa aya ya kawo hadisi wanda yake bukatar map aka yi map in bayyanar mota sai ga ya kawo hoton mota in bayyanar kuɗi sai ga ya kawo dollars mutuwar malamai sai a shafi ɗaya kawo malamai wajen guda uku da suka rasu a shekara a tsakanin su bai kai shekara ba usaimin bin da kuma albani na daga cikin alamun tashin kiyama annabi ce garuka za su yi kuka sai ka ta mota mai sanyi ya yi ta kawo su ɗaya bayan ɗaya wanda insha Allah ta'ala za mu fara karanta shi yanzu ba mun sa a odarsa yana daga cikin karatun da za mu rika yin sa ranar litinin a tashar kan fulani tsakanin magariba da isha insha to a nan yana daga cikin alamun tashin kiyama idan tashin kiyama ya kusa yan uwa yadda kuka yanzu ana ruwa dinnan damuna zai zo za a yi ruwa duk inda ka san ginin bulo ko ginin ƙasa wanda aka rufe da sin sai ruwan ya yi fata-fata da ɗaki ya shiga amma duk inda ka ga ciyawa ne fulani sun more a wannan lokacin jinka shi ruwan ba zai shiga haka kuma allah zai ji <laughs> to shi da kenan to a nan ya kawo wayannan batutuwa akan haka na alamomin tashin kiyama to shi cikin abin da ya kawo ya kawo alama na sha biyu maji'u zamani a sajjada fi ta addinin duniya wa mafiya akwai zamani da zai zo sujada ya fi duniya da abin da ke cikin da wani ya sujada ya fi duniya da abin da ke cikin sa duk da har ya ka yana daga cikin alamun tashin kiyama mutuwar barzata har ya kawo hoton wani dan kwallo da ana cikin bone ya fadi ya mutu to a nan abinda ake zo gane a nan akwai hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisu abu huraira na rantsa da Allah da raina ake hannunsa sauran iris annabi isa zai sauko cikinku ya yi hukunci ya yi adalci ya karya cross ya kashe aladu ya sauke haraji dukiya yawa har mutum zai ɗauki zakka yana yawo ba zai samu ya karba ba wani ruwaya kwana arba'in sai wannan ka ce da kaka jiya amma ni ma yanzu na haye har ma annabi ya ce sujada ɗaya ya fi wa mutum sama da duniya da abin da ke cikin to don me aka ce su dada daya fi a wace lokaci fi duniya da abu ne ke cikinsa don na daya kowa ya kudi sadaka ba mai karba to idan za a samu lada suka zo ka yi ta sallah sai da kwana biyu annabi isa yana nan lokaci in ka bi sallah ka bi annabi isa sallah ai sallar ya fi falala kuma in dai ba annabi ne ka bi ba to shi da kenan saboda haka akwai zamanin na zuwa nan gaba amma yanzu yana iya yiwa yanzu kana so ka yi sallah na nafila ko ba gaba ga gobara ya kama gidan wani yanzu ka je ka kashe gobarar ya fi muhimmanci kan sallar nafila amma in wancan lokaci da annabi ya san ya zo to raka eh, sallah a bayansa ya fi kowane aiki a lokaci. an gane ko sannan kuma yanzu kuma duk wanda ya mutu ko da aljanna ya samu da za a dawo da shi duniya da zai kara nafi na goma yanzu wahid abdulsalam bari a sajidu qaribun minar rahman mai sujada duk lokacin da ya sujada yana kusa da Allah rawa muslim an abi hurairah anna rasulullahi qala Gala, ma ya Kunun abu mafi kusancin lokacin da bawa yake kasancewa min rabbi daga ubangijinsa wa Sajidu, sajidu ne yana sujada hadisi na 481 a sahihu muslim wannan ayin qur'ani ma ya tabbatar kalla la tadiyu wasl in kai sujada waqtar ka samu kusancin Allah fadlu salatai al-fajr wal isha falalan salloli biyu sallar al-fajr sallar asubahi kira da sallar isha salatan sajilani qiyamul layl kulli salloli na guda biyu suna daidai da tsayuwar dare gaba daya rawa muslim an abdur an abdurrahman bin abi amra kala da khala usman ibn affan sai na usman ibn affan ya shiga almasjid masallaci ba da salatul maghrib bayan sallar maghriba fa qa'ada wahdahu sai sai na usman da ya shiga masallaci bayan maghriba sai ya zauna shi daya fa qa'adtu ilayhi usman ibn affan yace abuna abdurrahman ibn abi amr sai ce ne sai na zauna wurin shi fa qala sai ce da ni ba za ka zauna haka ba bari a dan kare ka ya bin akhi ya kai dan dan uwana sami'tu rasulullahi na ji annabi na cewa man salla al-isha'a fi jama'atin wanda ya sallar isha'i a jam'i fa ka annama qama nisfal layl kamar ya yi tsayuwar rabin dare rabin dare awa shida a dare yayi yana lafiya waman sallar subha fi jama'a wanda ya sallar asbahi a jam'i fa ka annama sallar laila kullu kamar ya sallaci daren awa 12 din duka saboda sallar asbahi a jam'i daidai da yake da nafila rabin dare sallar asuba jami kamar kayi sallar gaba kamar ka raye daren gaba daya sannan kuma ba a ranar juma'a kuma ana ninka kamar na kwana arba'in asbahi a jami ranar Juma. wannan hadisin da ya nuna wanda ya sallar isha a jami kamar ya yi kiyamun rabin dare wanda ya yi asuba a jami kamar ya yi rayuwar dare duka wanda layi na uku ya ce sahihu rawa a musulmi musulmi ne ya amma sai rubuta hadisi na dubu da da da tara. a gashin gaskiya na duba lambar nan da ya bayar a nan ba daidai ba ne don hadisi na 1489 ya ma magana kan babin sallah da sauransu duk ya yi nisa da barinsu kuskure rubutu ne sai ku rubuta hadisi na 656 a sahihu muslim 656 shida ba 1489 ba shida. ɗari shida da hamsin da shida ba gan shi ba ne tebur da 656 ba malam gobe da 656 kuma hadisi na ya zo cikin sunan abi dawud hadisi na 555 sunan tumur hadisi na 210 na al-muhafazatu ala al-fajr wal isha kiyaye sallar asbahi da isha bara'atun minan nifaq suna barranta da mutum daga munafurci ba sai mutum ya zina cewa wallahi ne ba munafiki ba ga aikin da zai yi ya wanke kansa yawwa fi haini an samu da yasli a sahih bukhari da muslim an abi huraira qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta asghar salatu asghar al munafiqin sallar da yafi nauyi wa munafikai amma ku ji yace sallar da asghar yafi mai nauyi wannan yana sai nuna kowace sallah yana da nauyi wa munafiki amma da yake askalu wanda ya fi sauran maye yi masa nauyi kaka hada shi da ayat da yace da yake magana munafikai innal munafiqina yukhadi'una law khadi'u ay yace eh, wa idza qamu ila salati qamu kusala saloli biyar da ka azal asar magriba isha asma'i a kasalance suke amma wanda yake musu nauyi din shine min al-fajr wal isha sallar al-fajr da sallar isha alfijir ba wai ba sa yi ba ba za su yi sa ba haka isha in ma za su yi sama ko su kaɗai da ba za su kyautata shi walau ya alamu na mafi ma da sun san abin yake cikinsu da sun san abin da yake cikinsu abu sheikh ya kara a wata arwayarsa ta hanyar al'arar daga abi huraira shine walau ya alamuna ma fi imamin alkhairi wal baraka da sun sa abin da ke cikin sallar alfijir da isha'i na alkhairi da albarka la atawhuma walau habwan da za zo kuna ko suna jagindi ko suna rarrafe don roman da yake ciki idan ku do on the line naku da daya ya ce habwan shine zafana alal aidi yana rarrafe a bisa hannaye wa rukab da gwiwoyi kuma na biyu sai ce maka bukhari ya kawo a cikin bukhari ya kawo na hadisin a littafin sasuwar bukhari hadisi na 615 muslim hadisi na 437 wannan kenan wannan hadisin nan abinan imamu na malik ya ka cikin mawasansa a wani babi da yi wa lakabin babu ma ja fil atamati wa subhi a babin kitabu salatul jama'a babin sallar jam'i ke littafin sallar jam'i babi na farko a cikin kitabu salatul jama'a shi da sai kawo na hadisin hadisin da duk da hadisin mursal ne don sa'ida ibn musayyab kai tsaye sai ce an rasulullahi kala annabi ya ce amma wannan yana daga cikin mursal na sa'idu dan musayyab ne dan sa'idu dan musayyab bai yi zamani da annabi ba amma sai sai dan musayyab ce annabi ya ce na wa bainal munafiki to amma anan wannan hadisi ya inganta da ya zo cikin bukhari ya ka zo cikin muslim sai dai kawai anan yayi kara ne ne ba sai kira sunan surukinsa manzo Allah ya ce bainana wa bainal munafiqin kun ji na cikin motsa ke bambancin mu mu musulman kirki da munafikai shuhudul isha'i wa subh halarta sallar isha'i da asbah la yasadiqunaha kuma ba za su yi su zo masa ba aw nahwa hada ko kuma annabi ya faɗi makamancin haka to can gaba shine kenan sai yake cewa walau ya alamu na mafil atamata wasu a la'atawu ma walau habuwa to usaimin ya yi sharhan shi muwatsa duk wanda zai karanta muwatsa ya nemi sharhan ah, usaimin akwai ɗimbin ilimi da yawa sharhan ka kaga ban mali ya hadu usaimin ma ya hadu a sharhan usaimin ya sharhan muwatsa mujalladi hudu shi ne littafin da muke karanta shi a minhara na kuma asabar asabar daga baya muka zo muka dan tsayar wanda mai madadinsa ne muka dawo da wannan karatu amma yana da kyau mu zo mu karasa kuma mu sa motsa a gari na yana da kyau don ba karami cikin gobe to a wannan hadisin ya nuna muhimmancin sallar asubahi da abin amma walau ya alamuna ma fihi ma da sun san abin da yake cikin isha'i da asubahi da za zo ko suna rarrafe shi usaimin da ya zo menene ma fi ma ina fata an gane sai ya ce wannan abu biyu ake nufi ina fata an gane abu biyu ne walau ya alamuna ma fihima min as-sawabi wal ajri liman hadarahuma wa min al-iqabi wal wa min al-ismi wal iqabi liman tarakahuma ko liman khalafahuma ko liman takhalla anhuma ma'ana da mutane sun san abin da yake cikinsa na lada da falala ga wanda ya zo da kuma zunubi da sako ga wanda bai zo ba da za su zo koda suna jagindi ga wannan zai fi bada ma'ana to kaga wanda ya zo din yana da falala ne wanda bai zo babu lalura kaga wannan yana da laifi da za zo ko da suna jakin ne sai dai menene da yake nufi da walau ya alamuna da sun sani kenan ya nuna wanda baya zuwa sallar isha'i a jami da asubahi ba shi da sani kenan nawa ne wanda ya san akwai wannan falalar kuma baya zuwa ina ba ta an gane nawa ne wanda ya san laifi ne amma ya ki zuwa sai aka ce ana nufin walau ya alamu da mafi hima da sun san abin da yake ciki sani na yin aiki da shi ina ba ta an gane kamar da Allah ya ce wala ta zina kallazina sami sami'na wa hum la yasma'un kada ku zanto kamar yadda suka ce mun ji alhali ba su ji ba kenan sun ji nan alhali ba su yi aiki da jin ba domin ko da mutum ya san abu sai ya saba wa sanin ya zama jahili wanda annabi nuhu lokacin da Allah ya halakar da mutane har da dansa sai ce rabbi innabni min ahli ya Allah lalle dana yana cikin family na wanda wanda ta a min ahli min ahli dini addini mun dai da shi ya ka halakar da shi sai ce ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala alli ma laysa laka bi ilmu inni a'iduka an takuna min al-jahil saboda haka a duk lokacin da ka san cin kudin ruwa haramun ne kana da ilimin sa sai ka ba da bashi da ruwa ka zama jahili ina ba ta gane domin kwakwalwarka ta nuna ilimi aikinka ko ya jahiltar da kai shi da abin da yake da shi kenan ilimin bai amfane su ba lalle hadisi na ya ba da fa'ida fa'idar farko wajibta halartar masallaci wajen sallar jam'i sannan ya fi karfi ba a sallar asubahi da sallar isha wajen sallolin suna da nauyi ga munafiki amma babu sallolin da ya fi musu nauyi kamar isha da asuba isha da asuban ma asuban ya fi nauyi wannan kenan isha da asuban ma asuban ya fi nauyi sannan kuma wannan ya nuna cewa hasibu amsahu gabla an tuhasabu idan mutum zai gane shi munafiki ne ko ba munafiki ba to ya auna kansa akan sallar isha ya jabi da sallar asubahi a jabi kuma da ya nuna ayatul munafiki kaza kaza kana iya sa kin halarta wayannan salloli a ciki sannan kuma wannan ya nuna ah, lalle mumini sallah yana da sauki gare shi munafiki kuwa sallah yana da nauyi gare shi shi yasa ma yace aikin da zai kai mu ta aljanna wa hu la yasiru ala man yasarahu Allahu ta'ala alayhi salatuka taj'aluka fi hifzillah sallar kai na sanya ka cikin tsaron Allah diwala yawmika a tsawon yininka رواه ابن ماجه وصور الألباني عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يكفي من صلى الصبح فهو في ذمة الله wanda ya sallar asuba yana cikin amanar Allah duk lokacin da gaje sallar asuba kana cikin kulawa na Allah fara tughfiru Allah fi ahli kada ku ci zarafin Allah cikin kare fi ahlihi cikin tsarewarsa cikin amanarsa cikin kulawarsa faman katalahu duk wanda ya kashe wanda ya je sallar asubahi dalabahu Allah gobe kiyama ba wai Allah zai sa malaiku su nemo shi ba Allah ne da kansa zai nemo su a taron a gobe kiyama Allah ya ce ina wane da ya kashe wane ina wane da ya kashe malam Jafar ina wane da ya kashe sayyida Umar sallar asuba dalabahu Allah iko Allah ba jami'an tsaro ba ba 'yan interpol ba ba 'yan gora ba ba 'yan tabarya ba Allah ne da kansa zai neme shi ba wai Allah zai ce malaka jirin da ya ba mu wanda ya kashe wani ba ya kashe shi yana sallar asuba ko ya taso daga masallaci yana zuwa gida Allah zai nemo shi hatta ya kubba hufi finnari ba wai Malaika ne zai jefa shi wuta ba malaiku da zafin ku zuwa Allah ne da kansa zai ɗauki mutum ya tsunduma shi a kife a wuta hannun Allah ya matsa shi a wuta halawaji da fuskarsu lalle wanda ba karamin bala'i ba kamar shi ahmad ya tayi daga sallar asuba dan sai na tura sa keken guragu isra'ila da helicopter suka jefa masa bomb da shi da ɗansa suka yi ɗan ɗaya mushe keken guragu da aka samu da ɗan takalminsa slippers dattijo ne ya kai kusan shekara 70 zuwa 80 farin gashi babu a jikinsa gemu har kusan abin nasa a keken guwa ke tura shi a ba duk da aka ya tsole wa wa ido to ranar kiyama wannan helicopter da wanda ya tuka ta allah da kansa zai tsunduma mai shi a wuta saboda haka kujja a nan eh? fala tuhfirullaha eh ma'ana ne kada ku tozarta Allah fi ahadi a cikin kulawarsa ai duk wanda Allah yake ba shi kulawa ka zo ka kashe shi gargashin kulawar Allah ka tozarta Allah asali tufirin warware alkawarin Allah eh, warware alkawarin Allah amma ana nufin da keta alfarman Allah cin zarafin Allah saboda haka sallar asubahi ba karamin sallah bane kaji mai shira cikin kulawar Allah ibn majah ya ka hadisi na hadisi da 1945 ai ajiya ma mai malaiku da suka kwana a cikin suna zuwa sallar asubahi a makon da ya gabata in sun ji Allah zai tambaye su ya ku ga bar bayi na suka ce mun bar suna ta sallah don me yana jin bakin su da Allah ya ce zai yi mu suka ce wala hanu bi hamdika muna tasbi muna gode maka sai sai to bar suna sallah don sallah ku tasbi da godiya وروى مسلم عن انس بن سيرين قال سمعت جندب الكسري يقول قال رسول الله صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم لا كذا الا ينيمكم من ذمتي daga amanar sabi bi shay'in kun keta alfarman wani Eh, fa inna huma yatlubu min zimmati bi shay'in wanda Allah ya neme ta ya keta amana su da wani abu ya ci zarafin wani da ya je sallar asubai idriku Allah zai riske shi su mai kubba hufin Allah zai nemo shi a tsarin kyama ya riske shi kifa da shi a wuta Ala waje da fuskar safi na da musulmi ya kawo dizira ɗari shida da hamsin da bakwai salata ne tattami fi ha fi ma mala'ikatu lail wa mala'ikatu na salloli bi mala'ikun dare da ranar suna haɗuwa ciki fi sai aini an abi huraira an rasulullahi Gala ya ta'agabu na fikum mala'ikatun mala'ikatan laili wa mala'ikatun bin nahar wa yattabi'una fi salatil fajr suna canje canje aiki mun fasara da su a baya wa salatul asr thumma ya'rudu alladhina batu fikum wanda suka kwana cikin sai su koma fa yasaluhu sai Allah ya tambaye su wa huwa Allah ya fi amma muka ce tambayar nan ga malaiku ibada ne ko kai ba tarabtu ibadi yaya kuka bar na amma don me Allah bai ce yayi kuka gansu kuma kuma bar su ba mu yi bayani a karatun ranar shi Allah karshen ka yake dubawa ba ruwan da farkon ka <laughs> wala ta mutum da ilawa da mutum Yayi kuka bar su ba bai damu da ya kuka je kun je mai kuwatar suna yi a'a da kuka tafi da yanzu mai suke sai malakun suka ba da na zuwa da na koma tare na huwa hum yusalluna wa sai na huwa suka nuna mu yi bayanin su a ranar mun zo suna sallah mun tafi suna sallah wannan dai ya nuna mala'iku na son Allah ya tambaye su me suka bar na yi sai su ce ya Allah mun bar suna sallah kuma fa mun je ma suna sallah don me su dada kamfen namu a wajen Allah fadlu salati fi sahara falalan salla a sahara daji kai kadai rawan na wa sawa albani an uqba ibnu amir sami'tu rasulullahi yaqulu qala sai rasul yaqulu ya ajibu rabbuka yana burge ubangijinka min ra'i ghanamin mai kiwon awaki ko kananan dabbobi fi ra'asi shaziyatul jabal fi akan shaziyatul jabal wani yanki na dutse yu'azzinu bis salati zai kira sallah wa sani sai salla sai kira sallah ya sallah wa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya unguru ila abdi kun kalli wannan bawan nawa yu'azzinu wa yuqimu ya kira salla kuma ya tada ikama wa yaqimu sala ya khafu minni yana tsoro na qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu aljanna na gafarta wa bawon nan nawa na shiga da shi aljanna sai mu tsaya ana abun da faɗa ne daidai Allah ba mu da dansa kuskure ko kuma tuntube insha Allah ya mana Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kariya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk